ibi ilé kàwà yìí nà níbi ọlọ́tọ́ta bá tọ́wọ́ bá jẹ́ ọ̀sọ̀lẹ́ sọfẹ́ mọ́tọ́ ودفعت أن السوء بالأخوة لا قوة إلا بالله العليل العليل اللهم يا قديم الإحسان يا من الإحسان يفوق كل إحسان يا مالك الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا عجوز شيء ولا يتعالى وانصرنا على أعدائنا وأعدائك في كل مكان وأغلبنا عليهم بآبية وسلامة عامة وعاجلة يا حي يا قيوم اللهم منزل الكتاب ومجير السحاب وهاجم الأعداء هدنا وذكره اللهم هدنا وذكره اللهم هدنا وصلنا عليه اللهم هدنا وصلنا عليه اللهم عليك بقلوبهم الرعب بما اشركوا بك ما لم تنزل به عليهم سلطانا اللهم انا نسالك من غيرك ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نسالك من غيرك ونعوذ بك من شرورهم اللهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم وانشدك عهدك ووعدك الذي وعدتنا اللهم وانشدك عهدك وعدك الذي وعدتنا اللهم إن شئت لن تغفر بعد اليوم اللهم أنت عبدي وأنت ناصري بك أسول وبك أتول وبك أقاتل يا حي يا قيوم اللهم لا ألوم عليك اللهم لا ألوم عليك اللهم لا يعلون علينا يا علي يا كبير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهد جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والذرية اللهم اهدهم وسددهم اللهم اشف من كل داء وشفاء اللهم اجعله على صراطك المستقيم اللهم اعبدهم وقلنا جميعا يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصل ائمتنا وولاة امورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا بالدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم muna nan cikin abin saboda haka kenan suratul isra'a ita ce da ijra makiya wato kuma ta sauka maka kuma iya tisa ashir aya tana da aya goma sha tara sadarwa wato abin na na farkonta ila malam ya alam zuwa abin nan malam ya alam wato shine a wurin ma'un ila min shi ne farko abin da aka fara saukowa na ƙur'ani wa zalika bi gari tsira wannan ya auku wani wuri da ake ce ma kokon ya rawahu bukhari bukhari ya rawaito wannan bi zalika mawdu'a ar-rafi saboda haka abin da ake jagora abin da take koyarwa al'amuru kira a ce umarni da koyon kira. wato kowane mutum ana so a koya mai kira. shi yasa kuke ganin makarantun mata na allo wato da mutum ya taho babu abin da suka kokari illa su da sun koya mai kira ya iya wani abu dan shi ne a tsarafin shi kai ne annabi mu farkon karatu ne kira a qur'ani ce sannan wace allon din da koya addini idza la yumkinu al'amal domin aiki bai yi wa illa bi taqaddumil ilmi sai in ilimi ya gabata ga aikin nan idan Allah ya taimake ka ka san abin da za ka yi sannan da sai ta gabata ga aiki to Allah ya taimake mu kuma Allah shi mana jagora Allah kuma ya sa mu yi karshe mai kyau Allah ya kara mana ilimi kuma ya kara mana kira'a alqur'ani to Allah rahma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم wato ka yi kokari ka samar da kira'a a wajen da ka yi kokari ka samar da a lil umuri lil umuri ga ala lil ulumi ga ilmomi makarunatul bismi rabbika amma idan kana son kira a taku ta umane ka to a hada ta da sunan ubangijin ka Allah zai halaka malaika wanda ya halicci halittu idan mutum na son karatu ne ya yi amfani to dole na sai ya yi niyyar yin karatun nan don Allah kawai shi yasa annabi sallallahu alaihi sallam Allah ya ce mai idan za ka yi karatu kai shi wani suna Allah wa mijinka amma duk wanda ya je makaranta da sunan naira ko wani mukami zai ya samu wata ɗaukaka kuma da sunan ilimin addini ba zai yi nasara ba zai yi nasara ba wannan mutum alaka da insana Allah ya halitta jinsin mutum min alaka da jini wanda ya kira ta cikin mayawa jama'a ulka wa hiya alkida asul yasira shine guntu dan gajeri ɗan ƙarami mina sani na jini da mai kauri wato da shi aka halitta mutum ikira ta akidin bil awwal wato ta akidi ga ikira an farko da ya da ta hasin don fara tawa ala ijadin kira'a ga samar da kira'a wato don a ƙara tawa ga samar da kira'a jama'a muli gairar jariyar majaru da wato wajen ikira lai da fati al'ummomi samu abin nan ba da fa'ida umumi wato gamewa fi jami'in makaru'i ga duk abin da za a karantawa idan dai za a karantawa a yi kokari a kyautata niyya ma dama an bi ismillah muddin karatun nan da za a yi da suna Allah za a yi shi sosai albarka wanda zalika wato abin da don abin wannan wato zalika Eh, don da haka idan abin nan mutum yana so karatu ne ya unwane shi to kuma abin na eh, eh, wato zai da fi al'itiyan bi sifatihi ta'ala bismillah wato kenan ya zo da ya kara da zuwa da suna Allah subhanahu wa ta'ala da zuwa da sifofi ne wato shi bismi rabbika bi sifatihi ta'ala ita dulla ala izami a karami don ta nuna girma wato karancin Allah wato irin karancin da Allah yake da shi wa yi da falala dai ke risale Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala wa rabbuka la akram yace Allah ubangijin ka ya da karamci ai shi Allah ubangiji wato karamci ne babba ne Allah ne la yawazi karimun wanda ba wani mai karamci da ya daidai da Allah subhanahu wa ta'ala wal jumlatu halun min damir ikra wato wa rabbuka akram saboda haka Allah ubangijin ka shine mai karamci kai ko in za ka yi karatu kai da suna ne don karamci ne ya umane ka alladhi allama al-khatta wanda ya koyar da rubutu da kalami da alkalami wato awwalu ma kadda bihi idris alkalamin da aka fara rubutu da shi mutumin da ya fara rubutu da alƙalamin na suna na Idris alaihi salam allama da insana Allah ya sanar da jinsin mutum malam da alam abin da za mutum bai sani ba qabla ta'limi kamin a karantar da shi min al-gudawar kitaba wa sana'a na shari'a mutum bai san ta ba kamin Allah ya shirya shi war kitaba bai san rubutu ba kamin Allah ya koya wa sana'a bai san sana'a ba kamin Allah ya koya ba wa gairi hada waninta ya ce duka wato abin na eh, a koyi wannan amma da rubutu wato Allah subhanahu wata ala yana son a yi rubutu don haka ya fara da magana alkalin wato eh, ya ce abin na allabi allama bil kalam saboda yana so duk abin da aka yi a rubuta domin ma kutuba farra wa ma ya yakutab farra abin da aka rubuta zai tabbata amma wanda ba a rubuta ba zai bace Allah ya kare mu Allah ya kara mana kira kuma ya kara mana ilimin addini baki dai da darajar sunaye ne to wa ba ta al'amur bai kira'a bayan Allah ya yi umarni da kira'a istabta kalama sai ya faru magana da nab'i al-dughat don ya abin da man'i al-dughat don ya hana man'i wato hanawa ga masu dagawa ta ta'arruji da ahli dini da ga masu addini saboda masu addini sun sha samun mutane masu dagawa sai mutum ba kai karatun addinin gaba ba ka san abin da ma a qur'ani ba ko cewa an kai ka wani qur'ani ma ba ka san ƙur'ani ba amma kuma ka dawo kana ta jayayya da masu karanta shi wanda su garaye su ce dai su kai karatu ba ka kyauta ba don haka Allah subhanahu wata'ala ya abin nan ya ya fara magana don ya hana su

ga Allah subhanahu ta'ala ya ce kalla wato istiftahiya ku saurara al insana la yadaga lalle mutum yana da dagawa ya takabbur wai jawo da haddu yana girman kai ya wuce haddi ne da shari'a ta aje shi wala ya taba wala ba ya bi umarnin Allah dan mi yace an ra'ahu dan ya ga kai ne ayra anasau isa gana ya ga kai ne ya wadata wani lokaci idan mutum ya samu arzikin duniya sai ka yana ji da kai kamar shi wani Allah kamar ni in ce kaza a ce ba aiki ni aka ce ba awa biyayya ni kamar ni yana ta buga gaba kamar shi kuma shi ba kowa ba ne in yanzu ba don kudin nan ba kowa ce ma ba ta damu da shi ba ne wani amma saboda ya ga ya samu kudin yana wani ji da kai haka wai kamar shi kamar shi har ra'a fuskar gara abin da ya ga yawa ga bai mali da dukiya ai sai gana ma'amulu ansani wa an abin nan ra'awu wato ma'amulu lahu a mafa'ulu lahu inna ila rabbika a to kai mutum ka sani cewa lalle makoma zuwa ga ubangiji ka take ai arju komawa ga Allah take kun ga wannan takawai ga tsoratawa ne A bar wani dagawa don ka samu dukiya makoma ga Allah take da talakawa da masu kuɗi duka ga Allah za su dawo bai jaziya tsagiya sai ya saka mai dagawa da dukiya ce shi ba sai ya kuda abin da ya dace da shi ra'aytu alladhi yana Thank Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ara aita ka bani labari ka bi mawaƙi a hasalata a wurare uku da aka ambaci ara aita ara a aita a ajibu wato ka yi mamaki ga irin wannan mutuwa Allah yana ara aita ha? ka ga wanda ke hanawa wannan ya zuku ya yi daidai bi abu jihalin da abu jihal wa kulle fage ko wani mai dagawa wanda yake abin da ya hawulu an yi hariba yana kokari ya yaki masu aiki masu addini to kowane na ya shiga a ciki a ra'aitin labiyan ha abdan ka ga mutumin nan da ka kokari ya hana bawa kai abida da yana so ya hana mai ibada annabi wa kai ko annabi ko wani ne za a abu idan bawan ya yi sallah shi yana kokari ya hana shi a ra'aita in kana alal guda, ka bani labari ko da wannan da aka so a hana sallah wato bisa shari'a yake yace da yana duka shari'a kuma ga Allah yake kira duk da haka sai a hana shi aw amara da takawa ce, hau ne hau a mara da takawa ko ko dai yi umarni da takawa nan sai a yi kokari a ce wai dole sai ya bani ga wannan wato akwai abin mamaki don haka abin da ake ne yi mamaki wannan mutum a raye ta in ka zaba a in ka ألم يعلم بأن الله يرى رأيت إن كذب النبي annabi sallallahu alaihi wasallam ka bani labari yanzu shi wannan mai hana bawan sallah in hana annabi a kazzaba annabi ya karyace annabi awala abida ko ya karyace mai ibada wata wallahu anil imani shi ya karyata masu ibada kuma shi ya ke imanin wani ya da yake jayuwa lima umira ga abin da aka umarce da shi ya ne don tsagawa sai kana ganin Allah zai kyale shi alam alam bai sani ba alam shi an Allah ya rama sadar bai sa Allah yana ne yana ganin abin da ya zo daga wuri ne na shari ko abin da ya kai Allah yana yana yana yana gani ba kai ya alamu. Allah ya sani ko ya ji alai saboda haka zai taka mai da abin nan da yake ai o'ujin minu ya mamaki gare shi ya mukaka ya abokin magana min nahayi na hanin da ya kai ana salati ga sallah yana shiga a sallah wa min haisu annal manhiya anil guda. kuma lokacin da wannan da yake hani shi akan shari'a yake amiru bi takawa mai umarni da takawa ne wa min haisu annan nahi lokacin da shi wanda ka cewa a sallah mukaddibun mai karyata gaskiya ne abin na mutawallin anil imani kuma mai juya bana ga imani akwai abin mamaki ka yi mamaki gare shi ba abu Jihar da ya so ya hana annabi a alaihi wasallam sai da annabi ya gwada mai mu'jiza ya ɗauko duki don ya kada ma annabi ya kasa ajiyewa kuma ya kasa kada shi ga shi bai yi ma dukin da sai ya ɗaukai kuma ya kasa ajiye shi kuma ya kasa jewa ma annabi kun ga abin nan shi na Allah ka ne bawa wanda ya hana bawa ne na yin ibada

Allah ya ce sallah kada ka yi shi rada wanda wato kada ka yi mai da ai la ya fa zalika shi kuma ya daina hana mai ibada ibada kuma Allah na yi gale kai dan muka bauta mai ba amma lokacin da kace kai dai ba ka bauta mai kuma wani gari to kusa an kai karshen duk wanda aka yi wannan ra'ayi kai ba ka bauta wa Allah kuma ba ka bari a bauta wa Allah to an kawo karshen ta da shi saboda haka Allah ya ce sallah idan bai bari ba da illam yantali idan bai hannu ba amma huwa alaihi ga abin da yake bisa ga dani na tsarawa na dagawa da na sa'an bin nasi amma mu jawo shi ga gashin shi ai la na jurran na binasi lalle za mu jawo gashin shi ne daga dare zuwa wuta kuma abin da wa ne zillu mu kaskanta ya cikin wuta na ce gashin goshin wannan da abin nan na kira amma ai na ce ya gashin goshin nan ba mai karya ya mai kurakurai an ga wata fahabi zalika ya tafanta ta da cewa gashin goshin kuma gashin goshi ba mutunta ba gashin goshi ba mutunta ba amma duk da haka ya sifanta ta da cewa ya ce ta gashin goshin tana karya tana kuskure ya ce wannan majazi ne almaradu sahiba abinda aka nemi gashin goshin abinda aka ne duk wanda aka gashin goshin nan wato shi na wanda Allah ka nihi wata wata'ala wanda aka gashin goshin shi na wanda Allah ka nihi wato ya jawo shi cikin azaba ce shi mai gashin goshin wato ya ce ma annabi duka nan kasan makka ba mutum mai jama'a kamata don haka in ni sake ganin ka masallacin ga tun da dai ba masallacin ku bane ba ce a masallacin ka'aba da duk abin da ya faru gare ka kai ka ja maka sai Allah ya ce da shi fale da onadiya faɗa mai ba jama'a zai kirowa ba ya kirawo dandalin nashi nadiya nadi wato dandali inda aka taruwa a zanna to ka gaya mai ba mutanen da ka zama wurin ya kirowa bai kiro wurin gaba ɗaya ai ahalin nadi ne mutanen wurin da ka zama da wurin biyu wahuwar majalisu shine majalisa yin tada wanda aka yi a ruwan da wai ta haddasa biya wai ta haddasa biya da kawo ko mutane su dora iya cikin ta aifal ya dawa alamin lati ya kira alamin lati mutane a fili ya hariba alamin lati islamiyya zan shi ya da mutane a fili musulunci ya ce kira wasu ya gani ta haka ne ya rayuwa koyarwa ana ruwaitowa anna abaji halin kalilin nabi sallallahu alaihi wasallam amma yan shahara abu da lokacin da annabi ya mai tsawa haisu na hawo ana salati lokacin da ya ce annabi ya fassar da annabi ya tsari yan matsa ma annabi sai annabi ya buga mai tsawa ba rai ne ya baki shi abu jahal sai abin da na ya ce ma annabi da kada alimta hakika ta sani ma bi haratun babu wani mutum nan garin makka a kasar na biya miji wanda shi ne yawan jama'a da amla anna alayka hadar wa'adi lalle zan cika maka wannan rayi da jama'a in shi ta in kasu in cika maka shi da kailan abin nan da wato dawaki na an ce abin na kailan abin nan jawabin jordan wato wayanda ko sirri ba su da saurin jalan murada ko kuma yara matasa in tara maka yara matasa wayanda ko gashin baki ba su wara don kasancewa na rika yawan wa huwa la yadri anna man yuharibu ahadallahi shi Abu Jahal bai sani ba duk ka yakin mutanen Allah innama yuharibu Allah dama Allah ya kai saboda kun san ba ku manciya da wannan hadisi da muka san mai tawa man adali waliyan fa kada adan tu ko wanda yayi adawa da ni ga masoyina to na ba shi sanarwa da yaki ya shirya za mu yaki da shi saboda haka kun yake kenan wanda ka yaki da mutanen Allah da Allah ya ka yaki amma shi abu ya da haka yana faɗa da annabi bai san yanzu da ya koma tsakani ne da Allah Allah ya ce to banne da shi ba ya ci jama'a gare ba ke ta yi kira wa jama'a Sannan da zabani ne mu ko za mu kira mala'iku ka ce masallaci ya ta ya hana ka sallah masallaci za mu kira mala'iku ma al mala'ikatul gilal mala'iku masu kaushi a shidda masu tsanani sai ya dace don su halarci. shi wa da cikin hadith qala nabi sallallahu alaihi wasallam da anna aba jahalin da ana biya annabi ya ce lallai in ka abu jahal ya kira jama'an nan nashi ba la qazatu zabani ya ta ayana wallahi da mala'iku sun kama shi bayin gaban kowa da gaban kowa mala'iku za su kama shi to amma sai ji tsoro da kirawo su ba Allah كلا لا تدع واسجد واقترب كلا كذا كلمة wato wannan rada'un lil aql a abin almanta almunha wato tsawa ga bawan wanda ake wa an wato an ka ce mai yi mai da kauya kafin nari ko kuma kai da ji tsoron mai hana shi in dai sallah ta kwace kamar ta sallah ba ta cikin abin da ka yawa Allah ba da cikin abin da ka yawa hadisi sahihi ya ce a salatu khairun mawdu'in wa man sha'a sa. Allah ita ce bagire wanda ya Ko wani alheri duk wanda ya ga dama shi da yawa babu iyaka sa. shi da can babu iyaka duk wanda ya ga dama saboda haka Allah ba da cikin aikin da ka yawa hadisi sahihi kuma ya ce wa alamu anna khayra a'malikum as ku sani lalle ne ya aika ku shi ne sallah saboda haka kada sai mai da da annabi sallolin nazila ya kai yawaitawa saboda kun san ya gabata suratul muzammil ya gabata Allah ya umarci annabi da safai ne yawaita sallah ita da'awa in ana son ta yi nasara masu da'awa dole sai sallah babu iyaka dole sai sallah babu iyaka amma in ana son da'awar ta yi nasara ba cimin baki sai ba sai ana son ce nasara to dole a daura kamara a yi sallah da yawa saboda haka annabi yana yawaita sallah shi kuma abu jihali rai ne na bashi yadda ana ta dutsawa ana tasowa tunda ba raka a ka ya kai ta hawa ce ba shi ya zanna wurin sallah ya ka ta to abin yana bata ma abu jihali rai saboda haka Allah ya ce sallah la tu bi wa mai da ayyuha al-abdul ya kai wannan bawa mai fi da amda rabbi ga umarnin ubangiji ne wala ta bi amara sami bi man isala kada kai da'a ga al'amarin mai dagawa wajen hana sallah wa gairi da wannan ta bil ibadatu rabbi kana ibada ubangiji ko abin da ubangiji ka yace duk wani mai dagawa shi yace ka bani ka bani wasu da su sujuda ay salli li rabbika al'akram kai sallah don ubangijin kama mai karamci allazi an'ama alayka bil hidayah wanda ya maka ni'ima ya shirya da kai da zuwa ga yawan sallar da babu adadi wa qaddara minhu kai sallah ta kara kusanta da Allah da aki da da'a ya yakadi ka sharra tsagi ki sallah da ki sallah to Allah zai san maka sharrin mai dagawa wala tafi wa an da su in dai ka ka sallah to ba zai iya samu ya shahe da cuta ba kun gani sallah al'ada ce ta bayan Allah wato yawaita sallah al'ada ce ta bayan Allah lokacin da mutane mutane annabi shu'aibu za su so suka ce ya shu'aibu a salawa suka ta amurka an na turuka ma ya abu da aba'una au an na fa'ala fi amwali da ma na sha in haka la'antar halin wa shi. dan ba kai tallaga da kaka yawaitawa wato yawan tallaga shi ne yake ka lokacin mana amma ba bautawa abinda babannin mu ka bautawa mu bayyana riba da kuɗin mu ko mu adda abin mu kun ga tun dadewa annabawan Allah wato sallah suka yi babu adadi har makiyansu suna so su da sallah Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam wala kana alamu annaka yatifu sadruka lima yaqulu fasabbih bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin fasabbih bihamdi rabbik wa kun min as-sajidin wato mun sani abinda suka faɗa ma yana banna maka rai ka zan mai tsarki subhanallahi wa bihamdi ka zan kuma wa kunni na sajidi ka cikin masu duda Allah ya kumace ya yawaita sujuda don haka Aisha radiyallahu anha ta ce kana habibi sallallahu alaihi wa sallam idan azabahu amrun badara ila salat masoyina ya kasance da zaran wani abu ya dame shi cikin al'amari sai shi gaggawa dai ya kafa ta sallah an tafi wajen yaki wata rana wani abu ya faru dan ubai ya haddasa wani rikici sai annabi ya ce ya bilal arihna min ya bilal arihna min ya bilal dan wutar da mu daga ita daga ya bilal sai bilal sai ya kama an kama sallah kun ga ita sallah tana gusar da damuwa ko washe kuma yawaita sallah dabi'a ce ta annabawa dabi'a ce ta mutane. kirki saboda haka duk lokacin da kai sujuda daya Allah ya ce wasjudu wa qataribu ka yi sujuda ka ƙara kusanta ga Allah sa'an da ka yi sujuda sai ka ƙara kusanta ga Allah shi yasa mai ruwaya ya ce na zo a abin nan ni iske wani mutum na sallah sallah ɗaya ya kai ban gama yana tsayawa ya a tsaye ya tsaye sallama ba Allah fa ka wani sujuda ɗaya ya kai sai da ya gama sai na zo wajen mutane na ce musu kai mutumin can wani na sai yawan sallah haka sun ka ce bari in ya gama sai ka tambaye shi ya gama ni ce wani tambayi ni ce wane na aka yi yace suna na Abu Zarri kana jin ana faɗa Abu Zarri ce to na ga kana ta sallah ba ka ko tsayawa ta guda da kake da yawa yace autani fatiha sallallahu alaihi wasallam zuwa Ya yace daga ƙarshe na dawo na ce musu amma kun ci amana ta kun yaudare ni yanzu kun san Abu Zarri na kun ce in tambaye shi kun san sahabin Annabi na yarda to haka ta ba annabi suke da yawan sallah annabi ya ambata a cikin hadisin da albani ya sa yace idan mutum ya yi sujuda daya Allah ya gafarta mai zunubi daya Allah subhanahu wata'ala ya rubuta mai lada daya Allah subhanahu wata'ala ya dauka mai daraja daya to duk da kake sujuda guda kana da wannan ko baka yi rukuni ga dandan zaune take Allah ba ka ba ga goshin ka an ba ka wakala kake dan Allah ka yi ta sannan ya inganta duk mutumin da ya raka a biyu cikakki ya yi a ya da ya sallama duk zunubin da ya duniya a gafarta albani ya ce duk da ina waɗanda suka albani ya sa to jama'a irin waɗanda hadisai da ke faɗai wa ka sallah shi ya sa ku ganin magabatanmu suna yawaita sallah babu adadi musamman in irin lokacin da ya taho na azumi. imamu shafi'i yunwar haka ta yi sauka sittin ya kawo ƙur'ani kamin azumi ya ƙari sau sittin ya ka saukewa kullum sai ya sauke sau biyu kullum sai ya sauke sau biyu shi sa kuka ji labarin su ba wai rakaye na ba kamar da kuka zanna haku ai ba ana bila da yawa ai na bila da kai dai sha ɗaya kuma sha ɗan ma ka ji wani mudahammata ni Allah kuma sha da wani da da hannu wai kuma irin na annabi na aka yi sha ɗan iza ta ya nasarullahi wal fata Allahu akbar raka'a goma sha ɗaya da wa kuma irin na annabi na shi annabi shi ne ka karanta bakara ya karanta Fatiya, ya karanta bakara ya karanta imrana ya karanta ne nisa'i ga raka'a guda wai iza ta ya nasarullahi wal fata Allah akbar wai irin na annabi ga girman kai ga karya ga ganci kuma kun gani ya yi karya da yake na shi na annabi ya yi karya sannan ya yi girman kai da tsamma tsamba irin na annabi na ba kuma ya yake wani wannan garar ganci ce ke motsawa kuma shi yadda ya kamata jama'a ku yi ibada komai lokaci gare shi sallah ba ta yawa sallah ba ta yawa manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam as-salatu khairu mawdu'in man sha'a istakata kuma na karanta albani ya sa a wannan kuma man sha'a istakara shi yasa magabatanmu suka yi sallah har guwayyun sun koma kamar guwayyun rakumi saboda sallah saboda wa'ina hadisai to kowan ku yi gwargwaron yadda yake iya bar wasa musamman irin yanzu da an ka kawo karshen watan ramada ku bar wasa ku yawaita ibada in lokacin magariba ya yi ku yi sallan magariba in ka dawo ka yi buɗe baki in ka yi buɗe baki sauri ka tsari ka tashi ka gyara shi ka ta sallah ka ce Allahu akbar kai ta sai ka ji an kira ishari sai an kai gaya ishari ne ka je masallaci sai an kai sallah an ka gama asham dawo gida kai sahu kamin ka wuce wurin tafsiri in ka zuwa dawo gida kai sahu kai abin da ka ka samu damar sai an ka dawo da masallaci da wurin tafsiri in kana jin kwana kwanta ne an jima ka ɗan ka kaka kuma kwanta ce Allah wa aka ko da hali ya yi haka nan na aka yi karibanci azumi haka nan na magabatan mu sun ya Allah ya kawo su wanda ya kawo su domin banza ba shi ya kawo su domin banza kawai don ka zanna kai ta dumi kai ta dumi kana ta nuni nuni da barci an sha ta ramon ɗinka kana ta wa mutane nuni da ko kayo shi a ɗinka kana ta wa mutane nuni ba shi aka ci gaba da shi ba abin da aka ci gaba da shi ibada za ka yi Allah shi za ka yi ka yi ibada Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora ana mawdu'u sujudi tilawa anan wurin wato la ta sai wa wasu lokacin ribe wurin sujuda amma mun gairi da al'ayin ba cikin manya wa bi sayi musulun amma cikin sayi musulun an rawaito ana bi horaya annahu qala hajjatu ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi idza sama'a shaka na yi sujuda tare da annabi cikin sujud a shakka wa fi ikra bismi rabbika kuma cikin a bisu marafika na yi sujuda tare da sujuda biyu cikin kowace sura sujuda daya wa qawluhu ta'ala wa qaddarik yadullu ala istihbabi addu'a fi su. wannan ya nuna mustahabi ne a yawaita addu'a cikin su. قال صلى الله عليه وسلم قال الله ياتي اما الركوع واكرم به الرفع اما ركوعي كجرم مرب تكيني واما السجود فشهدوا به بالدعاء اما السجود كنت كنا الدعاء تكيني saboda haka sujud ila alqur'ani ana addu'a cikin ta matasa masu yawan tambaya a kanta kun ji ana addu'a cikin ta kamina ayyuka jabala ya dace a karba muku addu'a bada ake sura bil amri bil qira'a sura ta fara da umarni al qira'a wa katama bil amri bis salati ta kare da cewa ayi sallah da ta iya qira'a to kace Allah ba ka ni umarni Allah raman da bai sallah da dare sai dai kawai ne lokacin mutabaka yayi ko ta kawai ayi ta fama da qira'a da an gama kuma shi kenan an koma an shiga kwana zai baki ni umarni wannan qira'a saboda haka ta fara da umarni a yi kira'a ta kare da cewa da an gama kira'a to a kafa ta sallah wadda wa a bisu biyu kuma a yi zuwa cikin su duda da dalabil qurbi ila don dan neman kusanta ga Allah mushamala ala ayatul lahi ta kunshi kulawar Allah wa karamihi da karamci ne da auliya yi ga masoya ne wa wa'idin shadidin ta kunshi ta kunshi kacewa mai tsani ala ada'i ga ga ga makiyaya wani wani abinda malami ya yawaita Allah da yawa yana ta sallah yana ta sallah da yawa da ya karanta mai buga ba ta ne suna yi sai wasu sun kawo kwamiti wai a nasiha za su yi mai saboda sallar da yake ya yi sallah ya yi azumi har jiki ne gashi balarabe ne har jiki ne ya fara komawa ruwan mai saboda ibada sai yana sauraren su suna yi sai da sun fi gama ya ci kalla la tudewa tudewa ka Allah akbar kala bai ce musu ba ta sallah ta bayan kunni Allah ya ce kai zanna wani ya wata bari Allah ya gafarta mana Allah ya shirya maga abin da shi ne Shi Daraja wannan sura Allah da daukaka ta Allah ka zaunar da Najeriya lafiya. Allah ka zaunar da Najeriya lafiya. Allah ka kare mu daga shirin duk wani mai neman da shi. Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai neman da cuta. Allah ka kare mu ka buɗa mana koyi na alheri. Ka zaɗe mana koyi na shirin. Ka kara mana kira'a, ka kara mana sallah bila adadin. Dan daraja sunayenka da wani kamar. da shi suratul hadid fiya kamsu hawsitu ayati tana da ayoyi guda abin nan biyar ko shida ya abin nan tukubin? tana ba da labari Allah ya nufi kadari game da lailatul kadari wa fadli hada falalanta ala baki a kan sauran dare akan ruma min ala, Allah ya ba mu lailatul kadari don karanci ne wa fadala don falala ta Allah subhanahu wata ala da hadin umma da wannan بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما bismillahir rahmanir rahim inna anzalna mun saukar da qur'ani wato jumlatan wahida jumla guda min al-lawhil mahfuz daga lawhil mahfuz la sama'i dunya zuwa sama duniya wa mubida da ka kare shi an ka fage shi kai da izza a wani wuri da ake cewa baitul izza qala wa ibn abbas radiyallahu anhu wa ibn abbas ya faɗi wannan fasara wa amdahu jibril ala ala tafa jibril shi yake imla'i ne ga asabara wato gabatin mala'iku kuma kana yanzu wannan jibril da ya ci gaba yana saukowa da qur'ani ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga manzo Allah da juma wato kadan kadan fi talatin wa ishirin sana a cikin shekara 20 da da hasu da wakai wa kaji gwargwadon abubuwan da ke aukuwa wanda ka bukatar hujja da kuma bukatuwar da aka yi da mu maka saukar da Qur'ani gaba da zuwa kai da Isra'ila da yake kadari cikin daren da yake kadari da yake kadari wato da yake sharafi daren daraja ai a sharaf wa azam daraja da kuma girma in sha Ramadana wannan wata na wannan da yake kadari cikin wata Ramadana ne allah alladhi unzila fihi al-Qur'an kun Allah ya ce sha Ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'an wata Ramadana wanda an saukar da Qur'ani cikin ne kana an ce cikin da yake kadari sai ya ce cikin ramadana kun ga lalin da kasar cikin wata ramadana cikin inji alƙur'ani wa ma adara ka ne ya sanar da kai kai a ala maka ya muhammadu ya masa allah ne ya sanar da kai kawai mata daga ko kai abokin magana ya sanar da kai ma lalin da kasar abinda yake ce ma lalin da kasar wannan ta azumin da sha'ana a girmamawa ne ga sha'ani sun ma bayyana fadala hamin talatin da sannan ya bayyana fadalar ta ta wasu guda uku الأول وسع تبركه من جهة مراعاة ثواب العمل توسع ذل كلام أي قال ليلة القدر أيوه ليلة القدر شاعر عندي من هذا البشار بك كوثني ولابد ليس فيها ليلة القدر وأن تكون تقابل ليلة القدر والعمل الثاني والدنيا في مدرسة ليلة القدر خير من يعين وانا أيدي في ألف شهر تكون في ليلة فيها وانا بارسل saboda ka yin aiki cikin da littattafai yana da linkin lada da yawa ya kuma aika wasu na Allah ka haɗa mu da littattafai Allah ka haɗa mu da littattafai ya Allah ka haɗa mu da littattafai lokacin da za ka haɗa mu da ita Allah ka sa mana da ibada kuma ka ɗebe mana Ka don darajar sunaye تنزل الملائكة تنزل الملائكة

wazo sarkin mala'iku shi ma yana saukowa a jibiri suna saukowa su ya cikin wannan dare aikin zai da ke wannan dare kun ga wannan dare akwai alheri dare haka mala'ika da zai sauko wani wanda an babba yana saukowa da kalli wanda an manya kasa su ba duk za su zo cikin wannan dare da na rabbi ne da izinin Allah ubangiji su aibi amuri da ubangiji da amurin kadabu Allah wa fiha suna saukowa su cikin da kowane al'amari na addini ko Allah ya hukunta da ba ta bani na addini ne zai tattara ga wannan shekara da ta bi da har zuwa shekara mai zuwa kun gani shi yasa wannan budget din in kuka lura in kuka kwantar da hankali. ku za ku ga ya azumi ya mutu ana ta rasuwa kwarai fiye da in azumi bai zo kusa ba in azumi ya kusa ana ta rasuwa ta kowane gefe kasuwa aka yi wannan budget din mutanen nan da hankali, ku za su mutu kamin a yi wani bajet na kuma na ciko abin da zai wani cikin shekara mai zuwa to nawa wata shekara zai bi da karewa kamin a kai da shi ya yasa kuka ji ana zuwa rasuwa sahabbai suna jin tsoro suna wani Allahumma balligina Ramadan Allahumma Ramadan dan suna ganin irin rasuwar da aka yi irin Ramadan ne musu kusa ba wanda ya tabbata sai dai wanda ya yi ana rasuwa sosai shi yasa sahabbai su ji ya Allah ka kai wata Ramadan يا الله كم وجهنا بلان سبب إني يوم بحكي جنين أنا في رسول الله فالله يقول كم تكن وانا عارينا أنا شكرا شكرا يا أخي يا أزوا شكرا مزوا ومن سببية بمعنى الباب وتو كل أمر والثالث لا بين رزق تو سلام دي قبل المقدم وموجدة لا بين سلام دي سلام ita wato salama take take ta magana wato tana ta salama salama ta madala a cikin da bijiri wato ya kullu bi bakari allah madala abin madala alfajir wa qur'a da kasri ya madala alfajir kai dawo wata biyu ya zuwa lokacin kulluwa wato shine abin da malaika take kai wato ila salama abin salama an sanya ta salama kawai da baɗin da kasara ta salama fiya an sanya dare an sanya da kamar salama sallah saboda yawan sallama ta mala'iku ta fiya da kasara ta salama fiya mai mala'ika saboda mala'iku inda sun ka dawo ko ina sun ka suke sallama ɗaya su kai sallama kuma ko ga mutum wa kai wa junan wa ku wa junan idan mutum ya ce muku assalamu alaikum ya roƙa muku duk alherin duniya da na to bale mala'iku da la asuna da ma amaru bai fa aluna ma yu saboda haka akwai alheri kware cikin wannan dare la ta maru da mu'minati ba mala'iku ba za ta wuce wajen mutum mu'mina alamomi ko mu'mini ba illa sallamatul mala'ikatu alaihi wa sallam mala'iku ta sallama amma in mu'minan sun tashi sun yi abin da ya kamata su yi kada ka yi zaton sun yi maka sallama kana kwana kada ka yi zaton sun yi maka sallama kana kwana wannan sun ga iski na ibada za su yi Allah ya taimake mu daraja wannan sura da daukaka ce Allah ka hada mu da lailatul qadari Allah ka hada mu da lailatul qadari kuma Allah rana da za ka hada mu da ita ka shirya mu ga ayyuka alheri da yawa dare mana kasala ka dare mana kwana kuma ka yi mana ilhamin addu'o'i masu amfani mu ka taimaka wa 'yan Najeriya gaba ɗaya ka haɗa su da lailatul qadari su yi ta addu'a Allah shi mai da Najeriya kamar Makka da lahiya da zaman lahiya Allah sai mana wannan taimako don da sunayen da ta yi suratu lam yakun a makiya a madaniya ta sauka maka ko kuma ta sauka madina da samani aya tana da ayoyi guda takwas kabiru an ala kitabi tana ba da labari game da ala kitabi wa mushriki da mushrikai halin da suke bisa gare kabla maba kabla bi satin nabi kabla bi sati sallallahu alaihi wasallam kana aiko annabi min ittifaqi ala imani bi amir dukkan su sun ittifaqi da mushrikai da malamai ahli kitab sun ittifaqi cewa in Allah ya kawo annabi nan za su imani da shi to amma eh, lokacin da ya zo musu kirja suka ce in ya zo za su yi imani da shi amma wa kufruhum ba'da eh, abin da zuhuri amma kafirci da sun kai bayan bayyana ce ina da wa hasada wato tun gaskiya na da hasada wato hasada mugun abuta tana sa mutum shi iya da abu bayan ya san shi kun ga ba halin kitabi yanzu ko mu misali sai ka ga mutum ya ta hadisin da ya kwanaki yana faɗi ya yi kwanaki yana karanta da shi kun shekaru da yawa amma sai ka ga ya ta shi don hasada wani da ya gani Allah ya ɗauka da wani abu. to hasada mugun abuta kwarai ita roƙon Allah ya kare mu min sharri hasidin idan آه، بسم الله لم يكن الذين كفروا بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو سبحانه To, bismillahir rahmanir rahim. Kuma kun alladina kafaru Kahirai ba su kasance min ahli kitab cikin ahli kitab ba. Wal ne da Kahirai cikin mushrikai abadatul asnami masu bauta goma. Adaban ala ahli wato mushrikina wayanda aka yi adadin su ga ahli wato ahli kitab wato da mushrikai da ahli kitabi sun hada kansu wuri guda. ba su kasance mun farki na wato suna masu gushewa ba abu abin mun farki na abu ya kun ai ba su kasance abin nan da'ili na amma hum alai ba su kasance suna gushewa mun farki na wato da'ili na amma kuma alai ba su kasance suna gushewa ga abin da suke kasance ba kittibagin da sun kai cewa Allah zai aiki wani annabi kuma in ya aiko shi da su masu mota wa gumaka da su ahalin kitabi shi ne ittifaqi za su haɗa kansu su bi shi dan gaskiya ne to ba su gushe daga wannan ittifaqi ba ta ta ce Umar bayyana sai da shari'a ta zo musu ai al-hujjatul wadiha hujja na ta zo musu wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne manzo Allah ai annahu lam yatruku dinahu su ba su bar addinin su na gaskiya ba illa ba da maji'i sai bayan da annabi ya zo suna da son ya kullo cikin wata kabila cikin nasu su ahalin kitab sai Allah bai kaddara ba sai ya aiko shi cikin mutanen ba. da ita ko sarauta kun san wanda take cikin gidan da ya taɓe ba yi sarauta ba da su Allah ba ya sarauta yan yan da sun kadafi suna yi sai sun wada shi ba kiran su kuma za su wada a wada akwai ana su ka wada shi ba dan gidan su Ba haka yake in kuka diba za ku ga sarakunan gargajiya haka nan cikin duk gidan da ya taɓe bai yi ba to wanda gida na makka gaskiya sun daɗe ba su yi sarautar ga ta'annabci ba cikin da aka yawa ta da suke ahli kitabin to yau sai an ka ba su wannan shi abba ko dadi, sun kai ce san ba su yadda ba san ba su yadda da abin da Allah ya yi ba suka yi kokari sun ka gushi ga ittifaqin da suka yi wa zalika abin nan wa kanu muttafiqina ala ba'ati kuma sun yi ittifaqi cewa za a aiko shi sallallahu alaihi wasallam kazalika jima'u dinu kuma wannan shine haduwa addinin Allah allazi kanu alaihi wanda suke kira gare abula ba asi kamar aiko annabi amma da aka aiko shi shi ba sun ka sadda ba cikin su yake ba sai sun kace kariya na ba ma wani annabi da an gaji za a aiko shirme na ma babu ma wani annabi gaba dai wannan shi yasa annabin ya wahala kware da gaske amma dai da ƙarshe Allah ya bashi nasara da rinjaye a kai rasulun min Allah manzo ne daga Allah badalan min al-bayyina wato al-bayyina shine rasulun min Allah wa huwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatalu suhuban madahara yana karanta littafai wayanda yake madaharatu ko takaddu madaharatu wayanda aka tsarkake min batila daga ƙarya ya kutuba ciki akwai hukunce hukunce a kamun makatu hukunce hukunce wayanda aka rubuta kayyima mai kima ai za ta kimatin wanda a kima kimanta ta yi kyau misalin jauharin nafisa kamar jauhari mai daraja ai alqur'an wato qur'ani shine ake ni da wannan daraja ya annahu ishtamala ala ahkamin nafisa sai ya kunshi hukunce hukunce masu daraja to wannan fa min man amana bi cikin ahli kitabi ko wanda suka imani da shi irin su abdullah bin salam cikin mushrikai akwai wanda suka yi imani da shi na larabawa wa min man kafara bi cikin su akwai wanda ya kafirci mu qur'ani ko وما تفرق الذين أوتوا الكتاب وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا fakin da sun kai il imani biyu game da imani da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kan su bai rabu ba illa min ba da majiyatu mun bayyana sai bayan da shari'a ta zo musu sai sallallahu alaihi wasallam shi kai ne annabi ne shari'a anan awal qur'anin ya yi biyu ko qur'anin da ya zo shi mu'jizatan ta ya zan mu'jiza yi shi wa majiyar yi sallallahu alaihi wasallam kamar annabi ya zo da ahalar kitabi da mushrikai kanu mustami'ina ala imani bi sun gamo sai ya ijma'i za su yi imani da shi idza iya yazo ko bayan ya zo ta hasada man kabara bi min duk wanda ya kabirce mai to hasada ta yi duk wanda ya kabirce mai hasada ta yana ganin shi Allah bai ga wanda zai aiko ba sai talaka dan talakawa kawai shi za a ba. mai kiwon awaki sai ya bakwai yayi a bashi kuɗi ya ci abinci shi za a aikowa ba za mu bi shi ba wannan shi dai ne hasara ɗaya ne ba wani abu ba shi kuma Allah babu ruwa ne yana iya mu duk wanda ga dama girmamawa ba wai dole sai ka ga da girma ko iko ba ba wai dole sai kana da girma ko iko ba duk wanda ya so ɗaukakawa shi ya ka ɗaukakawa ka sa mu cikin wa'anda kake girmamawa ka ɗaukaka su don darajar sunayenka ya rahama ya rahama wa ma umiru fil qur'ani ba umarce su cikin qur'ani ba da mushrikin da ahli kitab ba umarce su ba da wani abu cikin qur'ani inda majiyar rasul lokacin da manzo ya zo sallallahu alaihi wasallam illa li ya'budu Allah sai dan sai su bauta wa Allah shi kai ai an yi abudu su bauta wa Allah shi kai wannan shi yasa dai wato aka aka aiko shi wa huzafa an wa wazidatul lam wato ne ya abudu wato wa ma'amuru illa an yi abudu a wato ba a umarce su da kunga illa an yi abudu Allah sai don su bauta Allah muku na na waje. suna tsalkake addinin Allah mana shirki da shirka wato suna yin addinin Allah suna tsarkake shi kadai wana fa'a suna masu karkata ga Allah ai Kimina suna masu daidaituwa a ladinin haqq addinin ga addinin gaskiya alma'ila anil adyanil badila wanda ya karkaci ya bar addinan bana sannan bayan sun yi salati an samu tauhidi sannan wai kimu salata kuma su ce da sallah sannan na uku wai wai utul su ba da zakka wa zalika wannan ai ma umiru bihi bil qur'ani abin nan da aka umarce su da shi cikin qur'ani dinul qayyima shine addini mai kima al mustaqima madaidaiciya allati umiru bi fi tawrati wanda wannan addini madaidaici shi na aka umarci alai kitabu da shi cikin at-taura wal injila da injila wa fi suhufi ibrahim alaihi salam na aka yi umarni da shi cikin littafin ibrahim walan yi umaru bi shay'in tadidin ba umarce su da wani sabon abu ba wannan dai da sun ka sani na an ka umarce su da shi ba umarce su da sabon abu ba mimma yujibu tanakkur na wanda ka sa su yi gudu an daga wannan addini ba a kawo wani sabon abu wanda ba su karanta ba balle su ci sabo na kan ka kawo musu balle su yi gudu kai ta farra su rarraba misali tafarrakihim irin wannan rabuwar da suka yi wa yi aminu ba a duhun wa ya kafuru ba sashi yana imani sashi yana cewa. da an ba su umarni da wani abin da babu cikin addini sun ce an kawo musu sabo to abinda sun ka sani shine aka umarce su shi ma anna kutubahum sitta ko tattafan su fiha amrun bi tibai muhammad cikin ka an ba da umarni abin muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dini abi addini ne idza jaa in yazo kai ba kabaru bi saboda me suka kare shi mai wa tafarraqu firakan muqtarifati ahwa dan me sun kai wannan rarrabuwa rarrabuwa wadda son zuciyarta ya Ba dan me sun kai ta kun gani babu abin da ya rarraba su da hasara amma ka yi Allah ya ɗaukaki ka to ka dogara ga Allah shi sai zai rika ka kun gani ba mu masu wa'azi ba yanzu ku ba ko yan siyasa ku gani ba duk yan siyasar da ya doko wani ya gwada shi ga mutane an ka san shi nan gaba ɗaya ku kalle su ku kin sai kun ga sai to ya ga wancan yayi sai ya ce wanga ba ci wanga ya sai nan sai ya kai kada da gida ne ko ina na kudi bizu hasada ce yanzu bai yi da mai gina na kwarai na ya kai magana ce a mai gidan nan ba na kwarai na sai ya ce kamfen ya yi ta faɗin mai gidan nan na ce ba na kwarai na ya to hasada ke haka nan take don haka abin da na kaso ku lura da shi wanda duk Allah ya ɗaukaka to shi ne bijin gino ne ga kowa wanda ba Allah ba mai kama ma an ta ɗaukaka da ka girma ba mai kama maka in ba Allah ba in ka gane ka dogara gare shi yana iya kama maka kuma ya ƙara maka girma in baka gane ba jingina ga mutane yanzu suna balle masu wada sai ka ji sun kawo nan takara wani ya ta ya ɗauko ni ya tauye mai komi ya girma ya sa an kai mai babban mukami an kai kaza ya girma ya tara kuɗi yana jiran ya kama mai kawai sai ya ji duk mukaman da ya kasance takara shi ya tsaya ga guda kuma ya samu abokai na biya a zarci duk da ya da mai gida Allah mai gida na mamutuna ya zanna ya aga kai ne goshi ne ga gwiwa yana zubar da hawaye wai kakawa ne zai mai haka sai da ya sa mutane masu imani masu mutunci suka ba shi shawara suka ce makamai, wannan ya sha ya hawaye ne ya fito ya tsaya kuma su duk ya buke ya kuma wuce sannan da gada mai gida mai gida ya ce mai gida zai zuwa to Allah in ka zama babba sai shi duk wanda ka ɗauko in ka zan babba bai kama in dai ka zan babba ba mai kama maka in ba Allah Allah ya sa mu gane haka kuma ya kama ya ƙarshe mai kyawu to Allah ya ce mu ke eh, eh, inna ladina Allah الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها خالدين فيها أولئك هم شر ثم ذكر تعالى جزاء كل مركب wato Allah ya amince su da makon ko waɗanne jama'a al محمد صلى الله عليه وسلم وانا سكى ايماني بمحمد صلى الله عليه وسلم والكافرة دي وانا سكى كافر شيمي مبتدا من الكافر يا فارا لما كان الجماعة كافرين وقال سيتي واتو ابنا فقال ابنا ناني واتو فقال سيتي ان الذين كفروا من اللي وانا سكى كافرين من اهل الكتاب تشكين اهل الكتاب والمشركين المشركين tunda su biyu na son ka yi tafaki kuma su biyu na son ka kagace ana magana su biyu da su duka dina da jahannama cikin wata jahannama za a tura su kuma in sun shiga khalidi na biya an kaddara musu da wama cikin ta abada qalu muqaddara ay muqaddaran qulutuhum fiha min Allah an kaddara musu da wama cikin daga Allah subhanahu wa ta'ala ulaika hum sharru bayya mushrikai wa su ne sharra halitta bayan halikata wato halitta bi kubrin da saboda kaga cewa su da haƙi da gaskiya ba da ma ta bayyana lahum bayan ta bayyana gare wanda ya san gaskiya ya kabe ce mata ba dai yake da wanda bai san ba wala uzra ba su da uzuri illa al-inada wa takabbur bil hasad sai abin na da kin gaskiya da kuma girman kai da hasada wanda shi ba su da wani abu kun ga jama'a na warko ka yare su ya fara ahalin kitabi kuma wato wallazina abuna innal ladina amanu kuma ya eh, Allah ya so Allah ya kadari mun kai gobe za mu karanta da Allah ya ce mu ya gabarta mana ya sa mu karshe mai kyau kuma ya sa an zanna mu koma mu abin da na ƙorani ya za a ɗauke shi wa su gina a yara magana ingantacciyar magana wadda ta yi kowace ingantacciyar ƙur'ani girma na ya kai sai da alwala aka ɗauka amma ina magana magana wadda ta yi kowace inganci ba a ɗauka ƙur'ani sai da alwala kuma ba ƙur'ani ba ko wani ɓangare da ƙur'ani sai da alwala aka ɗauka shi inda ya ɗauka a shi ne magana wadda ta yi kowace inganci idan ka ɗauki maganganun da ba ingantattu ba kai yi bane da su ko walakanta qur'ani da aka san a darajar ta ka tungume shi ba ka da sarki ta dai tabbatar da baka girma shi ba to ka jira abin da zai biyo baya ka jira abin da zai biyo baya malamai sun yi ta bayani sun yi ta bayani darajar qur'ani matasan mu ku ji tsoron Allah ku bakkani wani kokari na ku saba wa mutane ku ce wai haka mai haila tana saka qur'ani sai walakanci wanda mai haihuwa ko kahimi yana ɗauka kowa na ɗauka shi yasa za ku ga yaro ya taso yana da haiba ana ganin a abin kwarai zai koma sai dai kaga ya lalace ya yi wata bata wata ya fata addini Allah ya baraka ya yi wata ya ɓaci Qur'ani kai wanda ya ce abin arungume da janaba arungume da haila da haihuwa da jina haihuwa wani baci ya rage yi wani baci ya rage ke za za ku ga sai yaro ya taso sai kwana biyu kamar mace labari sai ka je sai ana tuma ce shi miyagun ayyuka ba wani abu ba ne wajen fatawoyin kuke sabawa ku rika karanta abin da an rubuta an ka ce gashi mai kyawu ku rika bincikawa sai ku yi fatawa da shi jama'a ku ba dauka ƙur'ani babu alwata ku ba dauka qur'ani babu alwata duk wanda ya san bai yi alwala ba kai ya dauki ƙur'ani Allah ya ce mu ke mu shi mana jagora ba da tattafai nan ga hannu amma ya turkudu ku ji ba ciki ne ku gani ku ji ba ku ga irin girma alkur'ani ke wangannin magabata game da shi da ayoyi da hadisai game da alkur'ani to ku yi fatawa wa da an ka rubuta Allah ya ce ku ke mu da kun da ku shi muna jagora Allah Allah ya halatta ai ita kafin fitr ba kuɗi ana aka ba su abinci na aka ba su abinci na aka yi suwa kamar muna wajajen mu gero aka kuma irin wajen abuja shi ko sai a tambayi mutanen abuja saman bita an sayi ciko sai eh, sai a tambaye su aka tambaya ah, sai su faɗi abin da an ka yi amma dai nan ba mu tambaya kowa mu nan muke sai abin da an ka yace mun sani eh sai a sauke ru in dai ne yake ba sai sauke sai a yi suwa eh, abin da ake ba kiyasin kuɗi aka yi ba abin da Allah ya ce a ba su a shi aka ba su Allah ya ce mu ke Allah ya ba da mata da zuwa da yara wata lafiya to ka haɗa su zuwa masallaci wanda tun da kai kace ku tawo kai ba ka kashi hali ko ba ku gani wani ko ana sallah dai an ka sallah ma dai sai ku gani mai yaɗa shi ma da ababba buta ya ɗauka ya make wai to goli ma yana goli ba zai yaro saboda haka a duk abin da suke tun da dai annabi ya ce a sai da yara masallaci to a sai da tun da dai ya ce a sai da to a sai da su kuma ni na san duk abin da yaron ka zai yi yanzu na san bai kama abin da yaran dole sun kai yaran dole an ka kabar ta sallah masallaci yan kanana kanana sun ka tafi masallaci an ka kabar ta sallah ba kanka ba kan manzo Allah sun ka kauce kun ba hana su wa masallaci ba kan manzon Allah sun ka taushe sahabbai sun ka tishi wato sun daɗe ba a taso ba shi wanda ya taso shi ya Husaini wayan manzon Allah ya hau ya mai da gaba ne na haka wajen ba shi hasan ban manzon Allah ya hau gida ta jijjiga wani kun ka sai mutu ya haura kuni ne wanda ya kai su wargi na su kai ba su sallah ta aka ba su wargi na su kai suna ta wargin su suna samu su ko sun samu raƙumin su guda ya tashi kai guda ya haibai in ya taso zai ijikki na wajen kai ya faɗo mana bai su cire ƙasa su kuka ba haka yake tashi da su ya yi zama nai sai da sun ka gama warkin su gaba ɗaya sun ka jini da sun taban nan akwai ya taso ka jama'a waɗanda yara kan da sun ka ɗauki da Allah ba ka ko da baban ka bai iya ba ba wai kan ka ko na baban ka bai sha ba kuma manzo Allah sun ka taushi amma ku ba ana su a masallaci ba in ji albani yace kai karin gashin kuna karin gashin kuna ran ne yana cikin kudin aiki cikin yara an ko musu jallabiyoyi ta kai kasa ta fi tsawon kowane su iya taki tabbuwa su ya baci su biyu yan ƙanana ƙanana masallaci sun kawo yan da ubansu sai ya ce sadaka Allahu alazim innama amwalukum wa auladukum fitna Allah ya faɗa gaskiya dama wayin ku kike ku idina na sai ya sauka yana zo ba ya rungu kaga wanga an kaga wanga an ya kama ku a waɗanda da lalle duk ba su ishe ku ba gaba ne yaran sai masallaci yanzu yaran da ba su iya tayya ba ya suka suna wa ba su boli ba su kashi domin ta manzon Allah bai hana su don ba a hana su kin yara ba su saba ba ku dibi ɗiyan arna yanzu ga sanan nan ƙasar musulmi ta ku dibi yan arna duk da dan arna ya zama cikin ana daɗewa ba ka an ce guda ya musulunta ba ko ba ku ganin su don tun suna jarirai aka zuwa musulunci to amma ku bai zan da gare ku ba ku zuwa jan ku masallaci tun suna yara kai manzon Allah don ya ƙara koya mana zuwa masallaci da yara yana da ɗaya Zainab aka ce mata ta so haihuwa ta haihu da ya mata aka ce mata mama. in manzon Allah zai na masallaci sai ya rubuta ba zai wayo kware ba ya zo da ita masallaci in zai rukuni in yi rukuni sai shi aje ta kasa in ya taso daga rukuni ya gama sujuda in ya ta yi sujuda ya gama sai wuri ke eh, rungura a jiki kuma jihadi kuma liman na. liman na nawa jariri haka zai ya koya mata kasa. waɗa min wani irin abin nan tsari aka jaririya na boli ko kashi waɗa min wani tsari aka jaririya na boli ko kashi shi da ta suna ce a ah, matsalaci ne bari in rike shi to amma manzo Allah na zuwa da abi na matsalaci wannan da bayan an sake mai wa dan sallar tana ba shi yan sai ba boli shi kenan sai ka bar zuwa da shi kai ma ba cikin sallah ba ka samu matsalar ka bana ba sallah ko babu yaro ko ba boli yaro ko kashin yaro mutum nawa ya yi sallah abin nan bai da bai bai sai da ya gama ta ya yana mutum ya sallah ma ya farka tuta ya ta zuwa wannan tunanin wannan bai hana abi Allah tunanin wannan zai hana abi Allah da umarni ne saboda haka fassa mu dama ya zo da iyali kuma duk wanda ya harare su ka harare shi wanda duk ya harare su ka harare shi don bai da rana akwai yawa irin da nafsi nan da aka kawa wanda kun su yi bai abin nan ba kina can cikin su Allah dai ya taimake ya taimake mu ya shirya mu ga abin da ya umarce mu da shi amma zuwa da yara akwai muhimmanci gare kwarai masallaci musamman ranar juma'a aka fara zuwa da su zuwan ka da su masallaci ana haifewa in kana da yan canji kowanne su sai neman da za guda ka bashi sai ka ji baba yau juma'a ce a gobe kun baba yau juma'a gobe juma'a baba sai ya yi tasar san juma'a ta tawo to har ya saba daga nan sai ka rika zuwa da sallar farilla duk an ka ka samu wani abu in an ka sai sallah duk ko cika ko lemu ko a chocolate da ya ka aje duk an ka taso sai ka mika mai sai ya matsu baba yau ana zuwa sallah haka nan na aka yi musu da shaɗi aka samu har mu mutu su mu bar su da masallacin sai Allah ya taimake ka yaron ka yana sallah yana dan karami bai iya kafin ba duk abin da yayi ba da kan yayi ba Allah ya an anshe ta kila ka yi taka lada ba anshe ta in kana da yaro uku sun yi sallah a zuwa ga taka uku ga wata a zuwa uku kuma a waje ka sannan gobe ya sun ka sai kuma cibiyar sun ka sai kullum to ko mutuwa kai ba sallan nan ta zuwa ana ta isa don annabi ya gama da wasu mutane ce na aikin hajji suna ta kalbiya sai ya ce manar kawun ya ji daɗin kalbiyar ya ce suwa ne ne sai sun ka ce mu musulmi na mana kai wa kai awa. ya ce ana rasulullah sai sun ka gane abin da suka gada shi na gashi sai guda ɗaya ta bayi goyon Ya ce alihaza hajji ya rasulullah wanga yana da haji kala na'am ya ce shi na da haji kan jariri ruwa abdalada ya ce walaki ajarun ke da ki koya mai ke a tsanin saboda ta kakka bari matar ka ta rige ka ta ce a zan ka zuwa da masallaci ki da abdalada ka yaro da wata. kakka bari ta rige ka ka rige ta ka ce ta kawo shi a ce da shi masallaci ka rige ta sun ce annabi ya ce walaki ajarun don ke ki da shi kuma ke ki koya Sai ai kila uba ne na amma bai kawo ba annabi ya ce mata walaki ajarun ki abdalada Allah ya taimake mu kuma Allah ya salati da salama ga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙon ka bi annana nashhadu annaka anta Allahu alladhi la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim ya maliku ya qudus ya salama ya mu'min ya muhaimin ya aziz ya jabbar ya mutakabbir ya khaliq ya baru ya musawwir ya ghaffar ya qahhar ya wahhab ya razzaq ya fatah ya alim ya qadir ya basit ya qadir ya rafi' يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حبيب يا مجيد يا حسيب يا جليل يا كريم يا رحيم يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجود يا باعث يا شهيد يا عفو يا وكيل ya kawuyi ya matini ya wali ya hamidi ya mawasi ya mawasi ya muridi ya muhi ya mamiti ya hayu ya kayyum ya wajidi ya majidi ya wahidi ya ahadi ya sama ya samadu ya farudu ya samadu ya kajiru ya mukushadir ya mukaddimu ya muhammadu ya awwalu ya ahmadu يا بر يا تواب يا من تجمع يا رب يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا مقتل يا جامع يا بني يا مغني يا مولي يا مانع يا دار يا نافع يا نور يا هادي يا بدي يا باكي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله منا روحك يا سمايك وسنا بجها وصفاتك الكلام ما علمنا منها وما لم نعلم الله منا روحك الله كتوسع Allah ka ce